أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأرباة المجتهدين ومقلدهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin الله سبحانه وتعالى da ikonsa da kaddararsa ga shi ya sake nuna mana wannan rana mai albarka rana alhamis inda yau muna 24 ga watan shidda watan jumada a sani hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 domin ci gaba da karatun wannan littafi na sharu sunna lil imam al-barbahari Allah ta'ala ka ji kansa da rahama kuma yau insha Allah za mu tashi shayi na 295 kuma wannan shi ne darasinmu na 127 bayan malam ya yi bayani a kan abin da ya shafi sharuɗa na kalmar shahada lokacin da mai faɗi yake faɗa ita la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم to lokacin da ka faɗi ta tana da sharuɗa guda bakwai waɗannan sharuɗa dole ne ka ɗabbaƙa su sai wannan kalma ta shahada ta amfane ka amma ko ka kwana kayi ni, kana faɗan la ilaha illallah matuƙar baka zo da waɗannan sharuɗa ba to a wurin Allah la ilaha illallah ka ba ta da amfani ina fata an gani to shi na malam da ya kawo guda bakwai can ga wancan baiti ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquk ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha waɗannan su ne guda bakwai aka kawo na takwas wazira saminu ha alkufuranu minka bima siwal ilahi min al'ashiya ashiyai alaha sai ya yace man aqalla bi min minha duk wanda yayi watsi ya cire da sharaɗi daga cikin sharuɗan ga to lan lailaha la ilaha la ilaha illallah ba ta da amfani gare ka ina fata an gane dole na ga wanda ya faɗi la ilaha illallah ya kasance ya kiyaye abin da la ilaha illallah take dauke da shi in ba ka kiyaye abin da la ilaha illallah take amfani take dauke da shi ba wallahi malam ba sallah haka yi ba ko cikin ka'aba haka kwana balla ba za ta amfani ta ba ba azumi haka yi ba ko cikin rauba ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka kwana ka yi ni balla ba za ta amfani ta ba don mi mai wannan ɗaki na ka'aba ɗin shi yake ka kiyaye waɗanga ƙa'idodi naka to sai mala ce a shartul awwal sharaɗi na farko al'ilmu bi ma'anaha wajibi na ga wanda ya hada la illallah ya kasance yana da ilimi yana da masaniya ga ma'anar la ilaha illallah wa bidduhu abinda a kishiyar saninta aljahalu bi ma'anaha ya zan ka jahilci ma'anarta ba ka sani ba ina fata an gani da yawa za ka samu an tara mutane ɗaruruwa amma da za a hisuwa masu guda-guda ka ce shi la'ilaha illallahu da haka faɗa me sharuɗanta me take ɗauke da shi ka ce kawo ma waɗannan sharuɗa nata aƙalla ya kawo ma guda bakwai zuwa takwas ɗin kuma ga shi yana faɗarta kuma ga shi yana kallon wanda ya faɗe ta kuma ya san ma'anarta yana ganin shi ba daidai ba shi a daidai kaga za ka tara gamrin mutane da yawa waɗanda musamman ma'anarta ba to ga. duk inda an ka samu ku ya ba su na farko al'ilmu bi ma'ana ya zan kana da ilimi da abin da take ɗauke da shi wa bidduhu abin da a kishiyarsa aljahalu bi ma'ana shine mutum ya jahilci ma'anarta asarɗu sani saraɗi na biyu al ya kasance kana da tabbas bima Dullu alaihi ga abinda ita la ilaha illallah take nuni a kansa abin nan da la ilaha illallah take nuni a kansa shine ni shine sama da ƙasa ba wanda ya cincinta a bauta masa da gaskiya sai Allah madaukakin sarki kaga wa abinda a kishiyar sa ashakku shine kasance kana da kokonto akai Ta ce la ilaha illallah ba wanda ya cincinta a bauta masa da gaskiya sai Allah kana ganin cewa wani na iya azurta ka ba Allah ba kana iya ganin wani na iya sama ciwo ba Allah ba kana iya ganin wani na kashe ka ba Allah matsaukakin ke ba lokacin da Allah ya kashe ka ba kaga ba ka da yaƙini bi ma ta dullu alayhi ga abin da la ilaha illallah take dauke da shi asharu salisu shi sharadi na uku al-ikhlas la ilaha illallah tana dauke da duk abin da zan yi don Allah zai in zai yi sallah don Allah zai yi sallah in zai azumi don Allah zai yi azumi in zai yi zakka don Allah zai yi zakka in zai aikin hajji don Allah kawai zai yi in zan yi sadaka don Allah kawai zai in zan kyautata wa makaucina don Allah kawai zai in zan je makaranta don Allah kawai zai la ilaha illallah tana dauke da wannan al-ikhlas wa bidduhu to abinda ake shi ikhlasi shine ashirku billah shine ka hada Allah da wani shirkan nan ko ta kasance a shirkul akbar ko ta kasance a shirkul asghar ita a shirkul akbar shirka babba tana fitar da mai yin ta daga cikin musulunci a shirkul akbar ita ko aikin da ta yi mai kyau shi take bata ana fahimta a sharɗin radio shara'i na hudu a siriku shi ne gaskiya wa bidduhu kishiyarsa alkazibu ƙarya wata kazibu bi mata dullo alaihi shine ya kasance kana ƙaryatawa ga abin da la illallah take nuni a kai kai na kana zuwa wani salihin ba mutumin kirki wanda a cikin kabari ya koma ga Allah sai ka je wajen kabarinsa kana roƙonsa biyan bukata sai a ce ma ai la ilaha illallah da kafwati tana nuna duk ai watsi da waɗanga abubuwa ka ce a ƙarya ta sai ka yi ka ka ƙaryata ga abin da la ilaha illallah take nuni an gane asharul khamis shar'i na biyar al mahabbatu ya kasance kana mai so lima ta dullu alaini ga abinda la ilaha illallah take nuni min tauhidi na abin da ya shahi Allah lokacin da mai faɗa yake faɗaɗɗu wanda ya ce la illallah to abin da take nuni sama da ƙasa ba wani wanda ya cincinta a bauta masa in ba Allah ba in dai da sunan ibada to babu shi ya kasance an kai haka an ka faɗi haka kana jin daɗi amma kishi haka shine ki in ka ji bai faɗa haka na faɗa haka sai kai ta zaginsa kana ta aibanta shi iya ce waɗanda mutanen kirki na iya eh, wa ajin ka a bauta musu ka a roƙi komi gare su duk abin da Allah ke shi ya kaɗaita da wannan abin shi ɗaya aka lokacin da ake faɗa haka ya kasance kana son haka to kaga wa bidduhu wa bidduha kishe wannan bugudu ma ta zullu alai shi ne abin da la ilaha illallah take ni take nuni akan asar usadis sai sharaɗi na shidda al'inƙiyadu ya zan ka gayu bai ma dullo alaihi ga abin da la'ilaha illallah take nuni a kanta duk halin da ka samu kanka to kana nan akan ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta kana nan akan mai biyar shari'a Allah kana nan akan biyar doka Allah wa biddu kishe wannan al'iradu amma dullo alaihi shine mutum ya kauda kai a kan abin da la ilaha illallah kake nuni mala yake a sharɗin sabiu sai sharaɗi na bakwai alƙabulu ne mutum ya kasance yana mai karɓa lima ta dullu alaihi ga abin da la ilaha illallah take nuni wa biddu abin da ake shi yasa arrafu ya kasance ka kakkaɓe lima ta dullu alaihi ga abin da take nuni a kai a sharɗin sai sharaɗi na takwas alkufuru shine ka kafurta ka butulci bima yu'badu min dunillahi subhanahu wa ta'ala ga duk wani abu wanda ake bauta mu kuma bayan Allah wa bidduhu abinda ake shi wannan adamul kufri bihi rashin kafircewa da duk abinda ake bauta mu kuma bayan Allah mala yace hadihi tamaniyatu shuru'in waɗanda su ne sharuɗa guda takwas labun da babu makawa an ta tahakkaku ya zanta tabbata waɗanda sharuɗa fi man qala la ilaha illallah ga duk wanda ya faɗi la ilaha illallah in dai kan faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama to waɗanda sharuɗa guda takwas dole a same ka ka kiyaye dole a same ka ka tsare su in ka yi watsi da guda daga cikinsu la ilaha illallah ba ta da amfani ga ka ana fahimta don karka ce wai ka haɗi la ilaha illallah amma wata damuwa ta same ka ka je wajen boka la ilaha illallah ta waki kakka haɗi la ilaha illallah ka je wajen wani mai kabari wajen wani mutuwa wanda a cikin kabari salihin bawa ko ba salihin bawa ba kana gaya maka bukatar ka akan cewa biya ma wannan bukata babu la ilaha illallah ka haɗi la ilaha illallah an to ana faɗa cewa duk abin da ba Allah ba a bashi a koma ga Allah ka tukam kai kana ganin cewa ga wani ko ga wasu su ma suna da tasiri irin na Allah la ilaha illallah ɗin ka ana fahimta wannan da kyau to shi na nan mala ya ce falaisat kalimatun tuqalu bil lisan faqat la ilaha illa Allah ba wai kalma ce wadda ake faɗa da harshe ba kawai fala ilaha illa Allah ita babu abin bauta sai Allah laha arkanun tana da ginshiƙanta walaha surutun tana da sharuɗanta arkanu ha rukunani gimshikanta guda biyu ne ahaduhuma na ɗayansu biyu, cikinta akwai korewa al'akaru ɗayan al'isbatu shi ne tabbatawa su a rukunan la'ilaha illallah kun ga sharuɗa ta mun gabatar guda nawa guda takwas ga rukunai guda nawa guda yi shi nan kaga daga yau Allah ya cece ka kayata daga jahilcin sanin ma'anonin la ilaha illallah ko da kwana ka taya an ka ce kai nawa a rukunan la ilaha illallah guda nawa za ka cewa rukunan la ilaha illallah guda nawa za ka cewa dari na farko korewa na biyu tabbatawa ya an ga ce ma sharuɗan la ilaha illallah in ka taya da kwana guda nawa nawa za ka cewa guda takwas an gane ko su ka guda takwas din nan ko baka haɗe su da larabci ba za ka ce na farko ya zan mutum na da sani da ma'anar la ilaha illallah na biyu mutum yana da tabbas ga abin da la ilaha illallah take nuni na uku mutum ya kasance yana da ikhlasi ga abin da la ilaha illallah take nuni na uku mutum ya kasance yana gaskanta yana mai gaskiya da abin da la ilaha illallah take a kai na biyar ya kasance kana mai so ga abin da la ilaha illallah take nuni na shidda sai ka ce mutu yana mai jayuwa ga abin da la ilaha illallah take nuni na bakwai ya kasance kana mai karɓa abin da la ilaha illallah take nuni a kai na takwas sai ka ce ka kafurce ga dukkan abin da ake rota ma kowa bayan Allah su ne ta guda takwas ga rukunan ta guda nawa guda biyu kaga takwas biyu nawa kenan ga goma to shi na nan mala yace aduha ginshikin ta na farko annabi cikin la ilaha illallah akwai korewa al-akhar nabi al-isbat ya zamo ce yana mai tabbatarwa saboda haka mala yace fala yanfa'u nafyu korewa din can kuma bai amfani biduni isbatin ba tare da tabbatarwa ba in ka kore sai ka tabbatar wala yanfa'ul isbatu kamar yadda tabbatarwa shi ma bai amfani biduni fi ba tare da ka kore ba falau qulta da ka ce Allahu ilahun kace Allah abin bauta ma ka fa haza wanga bai isa in kace Allahu ilahun Allah abin bauta ma kafa haza wannan bai isuwa walau kulta amma da ka ce la ilaha ba wanda ya cincinta a bauta masa kaga haza na kuyin fakat wannan ka kori kawai li'annaka jahatta al'alihata nihaiya domin ka ga kai lokacin da kace la ilaha ka kai musu duk wani abin bauta ko musu wanda ya kai koyi ka kore komai lokacin da kace la ilaha to duk wani abu wanda ake bautarsa duk wani abu wanda ke ba da umarni kuma bayan Allah ka kore shi takunu min ya ji al kaga lokacin da kace la ilaha ba wani abin bauta kaga ka kasance cikin waɗanda ya ji hadunar alaha suke musu duk wani abu wanda ake bauta ma nihaiya kuma musu na ƙarshe ma'ana ha abin da an ma'anar la'ilaha din nan ka ce laisa kauni ilahun kashi cikin halitta ta sama da ƙasa ba wani wanda ya cincinta a bauta masa babu Allah shi an ma'anar la'ila filkau duka sama da ƙasa ka ɗauko tun daga mala'ikun Allah al'arshin Allah sama annabawa salihan bayu malamai auliya ullahi kowa ka ce babu wani abin bauta shi an ma'anar la'ila ina fata an bayanta malaki amma sufiyatu malaki amma malaman sufaye na wannan zamanin allazi ne ya ƙuluna waɗanda suke cewa Allah Allah kuna ganinsa waɗanda ka cewa Allah Allah ko su ce au huwa huwa huwa huwa shi shi shi ko ba su haɗa haka ya ce fa haza kalamun batil yace wanda magana banza ta wa bayanu kuma maganganun banza na waɗanda kai tuwa ga bakunan wala yufidu shay'an wannan bai ba da fa'ida komai lokacin da mutum ka cewa Allah Allah Allah Allah Allah Allah ko ya ɗaura cewa huwa huwa huwa huwa huwa bai ba da ma'ana koyi fala budda min qawli mala yace babu makawa sai ka ce la ilaha illa allah bin nafi wal isbai da korewa da tabbatarwa amma lokacin da kake cewa Allah Allah Allah Allah Allah don Allah akwai annabi wani isbatu ciki akwai korewa da tabbatarwa babu to shi na malam kaga jahilci bala'i na a tara mutane ba a karantar da su wallahi ba karamin bala'i na ba dole na abin kaka faɗi ka san ma'anarsa yayin lokacin da ka zo kana sallah ka zo ka ce Allahu akbar ka san ma'anarta Allah mai girma sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin godiya ta tabbata da Allah ubangijin halittu الرحمن الرحيم mai rahama mai jin kai maliki yau middin mamallakin ranar sakamako Ya iyaka na'budu ya Allah kai kaɗai muke bauta wa iyaka nasta'in kuma ya Allah gare ka muke neman taimako ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanya waɗanda kai ni'ima gare su ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai hushi da su ba wala dallin ko ba ba su ba sune yahudu da nasara don Allah kai da ka san ma'anar da haka kana ɗaya da wanda bai sani ba ba ku to kai yanzu ga shi an waɗi la ilaha illallah an waɗa ma tana da sharuɗa guda takwas kuma ka kiyaye tana da rukunne guda biyu kuma ka kiyaye shi wanga ya kwana yana yini yana faɗarta amma bai san ma'anarta da kai da shi guda in dai za mu yi adalci mu cire son rai mu cire wani ƙungiyanci mu cire wani son su wane su a jama'ata wane ba jama'ata ba a haɗin tsakani da Allah an haɗi la a illallah muhammadu rasulullah tana da sharuɗan guda takwa a wurin malamai kai ka sani tana da rukunan ta guda biyu ka sani ka haɗa guda goma wanga ya kwana ya yi ne yana faɗa ta shi bai san ma'anar ba kuna ɗai don Allah to shi babban musibar da muke ciki a tara mutane a ci sanar da su hakika na addini sai su koma suna ƙiyayya da masu addini shi a matsala don duk wanda ya san ma'anar la ilaha illallah wallahi zai ƙiyayya da duk wanda ke kira cewa a aja kowa a ba neman agaji ga kowa a ban neman taimako ga kowa kowa ya babba da umarni ga abin da yake ibada na in ba Allah ba duk wanda ya san ma'anar tawala bai ke amma in ka ga mutum na kiyaya da kai yana cewa ma a buge ka yana cewa a kashe ka yana ce ma makiyan Allah maƙiyan manzon Allah bai san ma'anar ta ba jahilci ya tare da shi to shi na kaga mala yace amma sufiyatu amma malaman sufa allazina na wadanda ke cewa Allah Allah aw huwa huwa wa hadha kalamun batil wa hadhiyanun wa la yufidu shay'an domin lokacin da mutu ya tsoro cewa Allah Allah Allah fa'ida ne yake ba su an gane ku fala budda ba hadannin qawli la ilaha illallah ba maka wace ka hada haka bin nafi wa isbat ka kore ka tabbatar wa huwa ma'ana qawluhu ta'ala ala, yace kuma shi an ma'ana inda Allah ya ce faman ya bi tsaguti duk wanda ya kafirce ma duk abin da ake bauta ma kuma bayan Allah kaga la ilaha wa yu'min billahi yayi imani da Allah kaga faman yakfur bi tsaguti duk wanda ya kafirce ma duk abin da ba Allah ba kaga hazan nafi kaga karkashin ayat ga kakoli wa yu'min billahi yayi imani da Allah kawai kaga hadal isbatu wannan ne tabbatawa kaga la ilaha illallah ya yi hito karkashin ya yi hito karkashin ayata faman yakfur bi tagut kaga la ilaha wa yu'min billah illa Allah shikenan annafiyu wal isbat قوله إنما ليس كذلك كما هكا لا يقبل الله شيئا الله بيكر فوانا أو من السنة لك السنة من دون الله بيكرك بعضين لوك شندك يواتيد الشاسع سنة كما أنه كما تشواشي لا يسيه الإيمان بإن قلت أذنك إيماني ببعض القرآن دساسة القرآن وترك بعضه دبر ساشا سا ولو آية كودا آية أو حرفا كو حرف faka zalika sunnatu haka nan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la yasuhu al-iman bi inganta kai imani da ita illa idza amana biha jami'a fi mutu ya imani da sunnan nan duka fala yajalu shay'an ya zambai musun komai ne ma sahha an rasul sallallahu alaihi wa sallama daga abin da ya inganta daga manzon Allah لأن هذا دموانا لمقتضى شهادة أن محمدا رسول الله ينا لكسكان أبين دا شيواكا شيد محمد منذ الله لا يحكم أن تعمل كأيك بسنته بسنة النبي وتطيعه كما تداء وتترك كما نهاك عنه دع أبين دي حنيك هذا من مقتضى وأن ينا لك أبين دي حكم شهادة أنه رسول الله shaida cewa shi manzon Allah amma lau shahida da mutum ya shaida annahu rasulullahi cewa annabi manzon Allah na walakin sai dai lam yu'min bima za'a bai imani da abinda annabi ya zo da shi ba wa bima qala abinda annabi ya faɗa min al ahadith na hadith aw da ko raddin ba'd al ahadith sasan hadith wa iya sayyatun kuma al hali ingantatta la'anna domin waɗannan hadisai ingantattu la tuwafiqu hawahu bata dace da son ba A la tantabiqu ko bata dace ba alaman hadihi akan tsarin sa fa hadha kafirun bir rasul sallallahu alaihi wa sallam wanga wallahi ya kafirce manzo Allah wa huwa shi yana daga cikin waɗanda qala Allah waɗanda Allah ya ce cikin su kullama ja'ahum rasulun duk lokacin da manzo ya zo musu bi ta hawa an bugun ga rayukan su ba ta fariƙan kazzabu wani yanki su ƙaryata wa fariƙan ya ƙasuluna wani yanki sai su ta kashewa fala da babu makawa an ka yi imani bi jami'i sunna da dukkanin sunna ma hawa ka abin da ya dace da sanan kawa ma yukhalifu hawaka da abin da ya saba ma sauran sanan ma yuwafiqu manhajaka abin da ya dace da manhajin ka tsarin kawa ma yukhalifu manhajaka da abin da ya saba ma tsarin ka. wa yajibu yana wajaba an tu'assisa manhajaka ka tsara tsarin ka an likita da wasu sunna a kan ƙur'ani da hadisi ina fata an gani ƙaga haka ne ha malaman fikihun musulunci haka suka gida manhajinsu akan ƙur'ani da hadisi sai a ce mazhab mazhabi na imam malik bi ma'ana fahimta imam malik akan ni akan Alƙur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka ne ya an ka ce maza da abu hanifa ba wai abin da shi ya kada a abin da ya fahimta ƙarƙashin qur'ani da sunna ya an ka ce maza ne imam shafi ba wai abin da ya kada ba abin da ya fahimta ƙarƙashin ƙur'ani da sunna ya an ka ce da imam ahmad bin hanbal abin da ya fahimta ƙarƙashin ƙur'ani da sunna kuma wagga maganar da nake tana gagganta muku tun daga shi muna karanta mawatsa ta imam malik duk maganganun imamu malik sai ya ka aya alƙur'ani ya ka hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama aya da sunna can ƙasa sai ku ji an ce qala malikun imamu malik ya ce kenan gashi abin da ya fahimta wannan gama ganganu na aya ƙur'ani. Ƙarƙashin wata magana ta sunna annabi Ƙarƙashin wata magana ta sahabbai Ƙarƙashin wannan magana ta ni ta tarihi abin da ya jiyo daga malamai imam maliki bai da nashi eh? eh to wannan na farko na farko ko a ce da yana da jahilci na biyu ko a ce ya san gaskiya amma kuma ya ƙi bayanin gaskiya ɗayan biyu na amma kayan za mutum bai ce ma haka dan da kai muka karanta mawatsa ina fata an gane saboda haka waɗannan su waɗannan mazahib ɗin an gina su ne akan fahimta ƙur'ani da sunna saboda haka imam malik in ka karanta tarihin sa za ka ga hanci cikin garin madina ya yi karatu ga malami ɗaya malami ɗari tara malami ɗari tara malamansa waɗanda an ka ta cikin motsawa gada muka karanta zai kai kusan malami 65 da za ka ga an ce imam malik ya ce balagani labari ya zo ne bayanin naka na labari ya zo ma daga bbc labari ya zo ma daga america labari ya zo ma tawa ba irin wannan bane Waɗanda malaman da ya karatu da su a madina malami ɗari tara babu ma buƙatar sai an ce ma malam wani shi na su fiyanu bin oyayina ƙarin imam maliki na amma ya tsere ma imam malik da 'yan shekaru yake duk inda ka ji imam malik ya ce labari ya kawo ne ce fa innahu isnadun jayyidun yace wallahi isnadi na mai kyau magana ta mai inganci ba irin wata magana ta da aka ɗauka da iska ba ya fita ba ina ba ta an kame saboda haka manhajin sun gina shi a kan ni kan ƙur'ani da sunna dukkanin su kayan su koma ga Allah sun ka ce in maganganun da mun kai fahimtar da mun kai ya saba mu ƙur'ani da sunna ce sun ka ce koyi waƙi da shi ku bar mana kayan saboda haka nan malai yace an to assisa manhajaka ka gina manhajinka tafarkinka alal kitabi sunna akan qur'ani da hadisi an fahimta la kar kakka gina shi alal hawa akan sarri aw ala qawli Fulani ko akan magana wani aw ala nizamil hizbi ko akan tsarin wata ƙungiya au jama'atul fulaniya ko jama'a wani la tu'assisuhu kakka gina shi ala zalika akan wannan bal assisuhu ala alkitabi was sunna ka gina shi akan qur'ani da hadisi wa manhajis salafis salih akan manhajin salaf waɗanda suke na ƙwarai saboda haka sai ka janci jama'atu zalimin bid'a wa iqamatu sunna allati assasaha ash-shaykh Ismail ibn Zakariya akan ya assasa jama'atu zalimin bid'a wa iqamatu sunna al-kitabi was sunna ko ba haka ba alil kitabi wa sunna kuma shi har ya koma ga Allah ba wani kafin nahi guda da zaka dauko zaka ji yace gani ga ni wanga ra'ayi na na ku bi duk wa'azin da yake qala Allah qala rasul ashe manhaji in zaka gina shi to ka gina shi akan qur'ani da sunna qawlu inda ma laysa wa man radda min as-sunnati shay'an duk wanda ya raddin wani abu daga sunna masalan misali al-mu'tazila mu'tazilawa wa kalami da malaman nan na tauhidi waɗanda bi waɗanda ke rinjayar da hankali akan nassoshi waɗanda an ka ciranto daga Allah ko daga manzon Allah musamman abin da ya shafi aƙida sai su dinga gabatar da hankali akan nassi na shari'a shi hankali da ya nassi ya kai an fahimta to su suna gabatar da al'akalu alal naqal suna gabatar da hankali akan abin da an ka kiransu eh ai malamai na waɗanda ke magana akan tauhidi an gane ko amma su waɗanda suna gabatar da ni hankali akan nafi na shari'a saboda haka an ka ce Allah na magana sai su ce ya za a ce Allah na magana in kun ka ce Allah na magana to kun kamanta da ɗan to Allah shi yake yana magana wa in ahadun min al mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a min kalam Allah Allah shi da kansa yake yana magana to kai kace ka kai hankali ka gabatar shi ko nasi akai ya an ce Allah na ji sai su ce ya za a ce Allah na ji ya an ka ce Allah na ji ai an kamanta hada ɗan adam to shi Allah shi yake sani wannan mai ji ko ba haka ba amma in ka tambaya jin Allah yake sai in ce ban sai da yake amma ni ka ga ji na san sai yadda yake ko ban sani ba kai ma jinka ka sai yadda yake ko baka sani ba jin wani da wani ka sayar da suke dan yana da ƙarfin ji ka sani injin sana haka haka ka sani to na Allah kaga babu wanda ya sani kaga kenan ba a kamanta jin Allah da halittarsa ba to suna irin waɗannan malaman dan ka ce Allah ya daidaita ka shi su ce ya Allah za ki ya daidaita to shi yake ya daidaita ka shi amma ya daidaita ba mu sani ba ya ce ar-rahmanu ala al-arshi to kaga sai su dinga gabatar da hankali akan me akan nassi na shari'a to Allah shi mana kariya allazina la yu'minuna bi ahadithil ahad kaga ba su yadda su da hadisai waɗanda suke in dai ku sun karo ya su kun sa hadisi akwai mutawatiri a hadisi akwai khabarul ahad ta an ka ce mutawatiri shine hadisin da an ruwaito shi mutanen da sun ka ruwaito ya bai ma yiwuwa a ce wannan abin da sun ka faɗa daga manzon Allah ƙarya ne wani ya ruwaito wani ya ruwaito wani ya ruwaito sai a ce hadisi mutawatir shi ko khabarul ahad hadisin da za a samu tun gudana ya ruwaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kama hadisi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wanga yana cikin hadisai na khabarul ahad duk cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar dan Khattab shi ne ya rawaito wannan hadisi duk inda za ka ga hadisi innamal a'malu binniyat bukhari ne muslim ne tirmidhi ne abu dawud ne musnad na imam ahmad duk wani littafi na hadisi in za ka karanta za ka gani za ka ga an ce an umar bin al-khattab to kaga shi aka ce makhabarul ahad labari wanda ɗaiɗai kuna sun karori to su waɗanga malaman an gane ko ba su imani da irin waɗannan hadisan ya kuluna suna cewa da an ha ne ita la tufidul ilma ba ta bayar da haƙiƙanin ilimi fala ya ƙabalu na haka, saboda haka ba su karɓar ta a aqaid da ɓangaren aqida wa ya tuna suna zuwa da qawaidul mantiq da ilimi na mantiki dama ilimi na mantiki wayo yaka koya ma da iya magana da tsara magana da yadda zai koya ma ka ta buɗe sosai ilmul mantiq kenan wa ilmul kala da ilmul ya kuluna suna cewa la anna al mantiqa limin ilmin mantiki wa ilmul kalami da ilmul kalami yufidu al-yaqina wanda yana bada tabbas li'annahu barahinun aqaliyya kaga suna cewa dalilai na na hankali an gane ko wa amma salamun rasuli sai su amma maganar annabi idan kana khabaru ahadin in ya kasance labarin mutum gudana fa innahu la yufidu al bai fa hada haqiqani wal hadithu hadisi la yufidu al bai ba da tabbas indahu abun walau kana fi sahihaini ko da yana cikin bukhari da musulun in dai khabarul ahad ne ba su karba malai haza hada dalalun malai ce wallahi wa gabata ta wal iyadu billahi muna nema Allah tsari malai li annahu yanzu malam zai bugu ke yake domin ma san hadu abin da ya inganta عن الرسول صلى الله عليه وسلم دك yana فإنه يفيد العلم وأن ينا بار فائدة علم ويفيد kuma yana ba da fa'ida ثبت لأنه كلام من قيل فيه وما ينطق عن الهوى hujja ta kai hujja yadda domin maganar ta wanda an ka faɗa cikin sa Allah ce wa ma yamtiqu anil hawa manzo Allah bai furici da son rai in huwa illa sai abin da yake faɗa Wahayi na da aka yi masa wahayinsa fa ha'ula'i kazabu waɗanda sun ta bi ba'dul wahayi da sashen wahayi hay suraddu ahadithal ahadi lokacin da sun kai rajja hadisai na ɗaiɗaiku fil aqaidi bangaren aqida walam yaqbaluha su karbe ta ba wa raddu shay'an sun rajja wani abu min wahayi na wahayi al abin saukarwa fa hadhihi tariqatun dallatun mala ya wannan hanya ce batatta wal iyadu billahi muna neman Allah tsari an gane ko qawluhu inda mala ya ce faqad radda sunnata kullaha ya raddin sunna duka wala yanfa'uhu ba zai amfani sa ba ma qabila min ha abin da ya karba daga gare ta hatta ya qabalaha kullaha sai ya karbi sunnan nan duka qawluhu inda yake fa alayka bil qabuli na umarce ka da karba wada an kalmuma halaka ka bari gare ka shi ne jayayya walla jajata da jidali almumahalatu almujadala shi ne jidali walla jajata aljidalu jidali ji wanda yake la da'ilata ta wanda babu fa'ida karkashin sa wa rabbi sauti ka dinga daga sauti min ajali saboda an tantasira wai ka samu nasara alaƙa sunika akan abokin Ka haza wanga wallahi la yafi duka shayan komi bai amfanar da kai ka dinga jayayya da ɗan uwanka wai dan ka kayar da shi dan ka rinjaye ka kuma kai ba ka da ƙarin hujja ba ka da ƙarfin dalili wallahi ba wata fa'ida wadda za ka samu mala yake cewa qauluhu wa innahu laysa min dinillahi fi shay'in bai kasance a cikin addinin Allah komai ba aljidalu ka dole jayya da batil da banna laysa min dinillahi ba addinin Allah na ba qala ta'ala Allah ya ce ma yajadilu fi ayatillah ba masu jaya ga ayan Allah illa lazina kafaru sai waɗanda sun ka kafirta yujadiluna fiha za su dinga jayayya hal hiya min indillahi shin wai daga wurin Allah na aw laysa min indillahi ko ba daga wurin Allah bane hal alqur'ani kalamullah shin wai qur'ani magana Allah ce aula ko ba haka ba hal huwa munazzalun shin ko abin saukawa na aw makhluq ko abin halittawa na hadha kulluhu min al-jidali wanga yana daga cikin jayayya fi kitabillahi azza wa jalla a cikin littafin Allah wa min al-mumaratil batila yana daga cikin jayayya wanda take tabanna, banna qawluhu inda mala yake wa zamanuka khassatan a zamanin ka ke bance yace zamanu suri mummunan lokaci mala yake fatakillah mala yake ka ji tsoron Allah kun ga haza fi waqtil muallif wanda magana ma lokacin mai rubuta littafin gana ake wadda magana imamu al-barbahari muna ta mai mai kamu wacce shekara ishirin da 329 Allah ya karɓi rayuwar mai littafi hijira annabi 329 don ka a haɗi kake ɗan zamani na ko ba haka ba sai an karantar da kai alaika bil asiq to wanda yana cikin atiq wanda littafi da yanzu ga hin muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da nawa da arba'in da da kaga in ka cire ɗari uku da ishirin da tara zai ba ka shekara dubu da ɗari ɗai da goma sha su littafin shekara dubu da ɗari ɗaya har da goma sha to tun lokacin nan mala yake magana ga waɗanda cikin tunu na ne a zuwa a ƙiru yake fattakin la'a ka ji tsoron Allah mala yake haya fi waƙatil mu'allisi wanda ana magana lokacin mai rubuta wanga littafi na fa kaifa bima ba'dahu min al-azmina mala to ta yaya da abin da ya zo bayan sa na zamanna wal fitnatu ashaddu mala yace fitina ma ta fi tsanani wa kana zamanu zamanin imamu al-barbahari ya kasance alama fihi min al-fitani ya kasance akan abin da ya kasance cikin wannan lokaci na fitintunu fihi ulama a wannan zamanin akwai malamai lakin kullama ta akhara zama duk lokacin da zamani ya jirkinta qallal ulama wallahi ya samu karancin malamai kuma wanga haka a zai duk wani zamani ya taho to wanda zai biyu baya sai an samu karancin malamai bisa ga zamanin da ya wuce da duk wanda ya san tarihin garin jiga maluman da an kai a garin jiga kai ka sai yanzu babu ko akwai irin su yana ba ta an fahimta waɗanda aggare mu yanzu waɗanda adda ilimin to ga waɗannan sun kai karatu ko ba a gaba to kaga tun da gare su sun kai karatu kaga nan musu kai so ba to to kuma kaga yadda abin yake yanzu yanzu ɗan lokacin da za a samu nan gaba shi ko wanga lokacin da muke sai ya yi shi ke da kuki billahi azim inda an kai to yadda aka karatu na addini yanzu ba a yi ne aka ba a yi yanzu kowa loma tuwo wallahi in ka ga ana karatu na cinkata to na duniya kowa abin da yaka tunani ya yi digiri ya yi master ya zama dafka amma na lomato tuwo na takarda kaga kamata ai ba laifi bane ai amma ya kamata a raba waɗanda su yi nan waɗanda su yi nan ko ka haɗa duka kai amma kaga ana gwaggoriyo gaban malami ana azalu safe a sauke daga bango zuwa bango wallahi sai ɗan kaɗan muna na ana muna ta ɗan buga harin suna ta huwa ana yi amma ba irin wancan lokaci ba tunda inda an ka hito malami na zai zauna yana karantar da littafai ya karantar da fiƙu ya karantar da hadisi ya karantar da nahawu da an yi sallar su ba mai ya zauna wani sai shabi wani sai kare ɗaya wani sai azza a yi sallar la'asar sha'aza yanzu ma kana ce ma ɗaya waɗanda ka son karatun. wani sati shi ka yi baka gane makaranta ba ya hankali ka makaranta sai su wala malam muna nan ta yi ga ba haka aka neman ilimi Allah ya tsawaka kaga bala yace bi ulama lakin kullama ta'akhkhara zaman duk lokacin da zamani ya ta qallal ulama'u malamai za su karanta wa kasura sharru shi ko sharri zai yawaita fal a ashaddu fi akhir zaman malai to la hadari ya zama mai tsanani a ƙarshen zamani duk lokacin da an ga samu wani zamani ya zo to lokacin nan kuma musiba da bala'i da ke tuntunu wallahi za su yawa muna roƙa Allah ta'ala Allah shi mana kariya insha Allah za mu tsaya a nan in ga wanga darasi duka na yau ya tattara na akan ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama muna roƙa Allah ta'ala waɗannan ma'anoni na ta Allah ya sa mu kiyaye su waɗanda kuma mu sani ba muna roƙa Allah subhanahu wataala Allah ya sa su san Allah ya sa su gane ma'anarsu domin a gudu tsare a tsira tare mu karanta fatiha da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam بسم